Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a rediyo Alfa wato Alfa rediyo kenan a birnin Kumasi na ƙasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin goma sha tara ga watan Satumba ranar da ake buɗe taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na saba'in da biyu. Yau kungiyar da ake kira United Congress ta yi kira da a shiga yajin aikin gama gari a Najeriya sai dai bisa ga dukkan alamu hakatta ta cimma ruwa ba. A nan da ya gaskiya ba alamun yajin aiki a nan wurin tun daga bankuna da kuma gidajen mai komi arka na tafiya. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan hamayya sun ce a kai kasuwa ta yadda gwamnati ta yi na neman haɗa hannu a fannin siyasa ko menene dalili? wanda bai yarda da eh, ra'ayin jama'a ba wanda bai yarda da sabanin ra'ayi to wanda bai mutunta demokradiyya zaben mene ne yake so to sai kuma hira da wakilin mu Umar Faruk Musa yayi da kakakin shugaban Najeriya kan taron Majalisar Ɗinkin Duniya da shugaba Buhari ke halarta a nan Amurka Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai ɗora inda ya tsaya da baƙon nasa kan ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Jama'an tsaro da masu niyyar gudanar da zanga-zanga a gobe talata a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York sun kimtsa kansu. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da babban taron sa na shekara-shekara. kuma shugabanni da wakilai daga kasashe mambobi 193 sun fara isowa shingaye da aka datse hanya da su ba su kawo cikas ga harkokin kasuwanci ba a cewar wani mai sayar da a cewar wani mai sayar da abinci a kan keke wanda yake sayar da abinci a kusa da inda ake taron a birnin new york a cikin watanni matakan tsaro a duniya ciki har da barazanar shirin makaman nukiliya na koriya ta arewa wanda yake cikin zukatan maharatan taron wannan makon a cikin batutuwa da babban taron zai tattauna akwai batun dubban ɗaruruwan musulmin rohingya da suka arce daga birnin rakin na myanmar zuwa bangladesh don kaucewa tashin hankali a halin da ake ciki kuma an shigar da wata ƙara a kotun kolin indiya da ke kalubalantar matakin gwamnatin ƙasar na korar 'yan ƙabila rohingya da suka kai dubu ɗari hudu da suka arce daga nyamar kotun kolin ta fara sauraron wannan kara ne a yau litinin a wata sanarwa da gwamnatin ta aikawa kotun tana cewa rohingya baki ɗaya da ba su da izini kuma za su wasu a cikinsu na iya zama babban barazana ga tsaron ƙasar ta indiya lauyan da ke wakiltan 'yan rohingya ya ce dokokin indiya sun ba da damar daidaita 'yanci da kuma walwala ga kowane mutum har ma da waɗanda ba 'yan ƙasa ba kotun za ta ci gaba da sauraron wannan ƙara a wata mai zuwa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa a jiya cewa amurka tana nazarin rufe ofishin jakadancinta a cuba biyo bayan kamuwa da rashin lafiya da jami'an diplomasiyarta a ƙasar suka yi da aka kasa gane kansu akalla amurkawa 21 suka kamu da abin da ma'aikatan harkokin waje ta kira faruwan abubuwa waɗanda suka kai ga alamomin ciwo da dama ciki har da rashin ji da kiɗimewa da ciwon kai da kuma matsaloli da suka shafi tuna kalmomi. wasu jami'an diplomasiyan kasar kanada da iyalansu kuma sun kamu da alamomin cututtukar ko da yake masu bincike sun ce akwai yiwuwar gittawar wata ƙara ko kuma wani makami na lantarki amma dai babu wanda aka samu da aikatawa ko wata na'ura irin haka a cewar kamfanin dillancin labarai na associate press wannan al'amarin ya faro ne tun daga shekarar da ta gabata a cikin watan agustan wannan shekarar ne kuma aka gano na bayan nan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khomeini ya ce Iran ba za ta lamunta da cin huska da Amurka take mata a kan yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ba da manyan kasashen duniya suka kulla ciki har ita Amurkan kanta. shugaban amurka donald trump sau tari yana saukar wato sukar wannan yarjejeniya kuma bayan ya zama shugaban ƙasa ya barazana soke ta da yake jawabi ga jami'an 'yan sanda a jiya lahadi komeni ya ce Iran ta yi tsayin daka kuma duk wani da zai yi shishigi a kan batun yarjejeniyar nukiliyan zai fuskanci fushin jamhuriyar islamiyyar Iran. 'Yan sanda 'yan sanda a birnin st louis na missouri sun ce sun kama sama da mutane 80 a jiya lahadi bayan da wasu mutane suka lalata tagogin wani shago a cikin wata zanga-zanga da suka kira na lumana game da sallamar da kotu ta yi wa wani jami'in ɗan sanda a cikin wani harbi da ya kashe wani bakar fata shugaban 'yan sanda larry otto ya faɗa wa 'yan jarida cewa masu ko kuma wasu mutane sun kai wa jama'an 'yan sandan wato hari ne suna jifansu da duwatsu alkalin da ya wannan shari'an da ya ce karar da aka shigar ta gaza ba da shaidar da ke tabbatar da ɗan sandan ya yi amfani da karfi fiye da kima a lokacin da yake kokarin kare kansa daga ƙarshe ana sa ran mahaukaciyar guguwar teku da aka wa suna maria za ta ratsa ta martinic da kuma dominica a daren yau litinin yayin da ruwan sama ke wucewa zuwa wasu yankuna da guguwar irma ta yi banna wato da guguwar arma ta yi banna cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa a amurka ta ce guguwar maria tana da iska mai ƙarfi da ke juyawa kilomita 150 cikin awa guda yayin da ta doshi tsibirin leeward amma masu nazari sun sa ran za ta ƙara ƙarfi a yau litinin. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin kasashen duniya 193 da ake kyautata zaton za su halarci taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe yau a birnin New York. Wakilin Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske dangane da taron a hirarsu da kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu wanda ya bayyana cewa To a dunkule ina so na ce maka akwai muhimman tarurruka da zai yi banda jawabi da zai yi a zauren majalisar ɗinkin duniya da du ake yi shugaban Najeriya da shugabannin ƙasashe kowa ake ba shi damar ya yi. Eh, yau litinin da za a buɗe taron nan da shi za a yi tun da biki ne na sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya. Idan bayan an yi wannan biki na buɗe taro, akwai wani taro na musamman wanda shugaban Muhammadu Buhari tun kan yi bar Najeriya ya amince zai halarta wato taro ne don a ɗauki matakai na kare mutuncin mata a duk duniya saboda matsaloli da ake samu na fyaɗe da sace mata da fin karfi da ake nuna musu zai halarci wannan taro ban da shi zai halarci zai jawabi ranar talata shine na bakwai a layin shugabannin duniya wanda rana ɗaya da shi da su shugaban amurka da sauransu za su yi nasu jawabin banda haka kuma akwai zama na musamman tsakanin shi da shugaban kasar amurka wanda yake eh, za su zauna su ci abinci na rana tare kuma su tattauna abubuwa da suka shafi dangantaka tsakanin najeriya da amurka akwai tarurruka kuma da suka shafi yammacin afirka wato ecowas da ƙungiyar ƙasashen haɗin kan afirka african union su ma akwai taro da za su dunkule su tattauna abubuwan da suka shafe su don su ga yadda za su yi muhimmin tasiri a kan lamura da ake gudanarwa a duniya gabaki daya. ba daidai lokacin da yake shirye-shirye waɗannan taruka da kuma bayani na musamman ga uh, ƙasashe na duniya akwai matsalar fafutukar ballewa a kafa biyafara da ya bar wutan na uh, ruruwa a cikin najeriya kana ganin 'yan Najeriya da za su yi mai zanga-zanga a can don mun ga sanarwa cewa ana kira a yi zanga-zanga da kuma kyamata da watakila za su nemi a yi wa Najeriya cewa tana amfani da fin karfi wurin murkushe tawaye ba zai iya zama ta matsala ba a wurin taron nan kuwa? A ko kankani to ai zancen a ce ana amfani da karfi wajen murkushe wani tawaye a Najeriya ai babu wannan zance. Babu wani wanda aka kashe ko kuma akan raunan raunana a cikin waɗannan abubuwa da suka gudana a wannan sashi da kake magana. Eh akwai waɗanda suke sun kawo kuka ga jami'ai na sojan Najeriya cewa ko su 'yan jarida ne ko an ci musu zarafi ko an keta su a yayin da suke gudanar da aikin su Hukumomin tsaro na Najeriya sun nemi musu afuwa sun ba da haƙuri ga waɗanda aka yi wa laifi. Wannan abu da ya taso a nan ƙasa ba zai hana shugaban Najeriya ya je kasar waje ko kuma a majalisar ɗinkin duniya don ya halarci wannan muhimmin taro da dukkan shugabannin kasashe na duniya za su ah, halarta ba kuma idan har ana la'akari da ci gaba da ake samu ai wannan magana yanzu ai alhamdulillah an ci ƙarfinta an yi maganinta tun da ya zama na cewa baki ya zo ɗaya tsakanin gwamnatin Najeriya da su kansu hukumomi da suke sashen kudu maso gabas na kasar nan cewa wannan kungiya ta ipob wato ipob haramtacciya ce amma daidaita ta da kungiya ta 'yan ta'adda saboda haka ai kaga yanzu wanda da yake da sauran hankali da nutsuwa a jikinsa sai ya nesa da ita wanda kuma yake zai zauna ya ci gaba da yi to ai kuma ya san shi zai jawo makansa duk abin da zai biyo baya domin hukuma ba za ta bari a ci da wannan fitina ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya isa New York ta ƙasar Amurka domin halartar taron kasa da kasa da Majalisar Ɗinkin Duniya take shiryawa. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Lafiya uban girma kai nake To a da Umar, a jamhuriyar Nijar kuma yunkurin da gwamnati ta yi na sasanta bangarorin siyasa ya cimma tara biyo bayan watsi da tayin da na zaunawa tattaunawa da gwamnatin ta nema a yi. Wakilin Musulmin Muna Barma na da ci gaban rahoton. ainihi firaminista birjira fini ne ya nuna buƙatar shirya wani taron tantaunawa a jiya lahadi tsakanin masu linjaye da 'yan adawa da nufin samar da masalahar da za ta kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da ɓangarori ke yi wa juna wannan na matsayin wani matakin share fagen soma shirye-shiryen kafa sabuwar hukumar zaɓe sai dai ana dab da soma wannan taro jam'iyyun adawa suka yi watsi da wannan ta yi saboda wasu dalilan da suka zayyana a wasikar da suka aike wa gwamnati kamar yadda ministan cikin gida bazum muhammad ke cewa su a ganin su yau babu demokrasiya kuma abinda suka tsaida da su da premier minister shine a samu babban taro na ƙasa gaba ɗaya da wakilan eh, na ƙasashen waje shaidu wanda za su hallara inda za a da nijar bisan tafarkin demokrasiya wannan ne wasiƙan tasu ta kumsa ta jiya alhali ko kun san dai prime minister bai ya iya ya sadu da wani ko ma dan adawa wanda zai ce mishi yau a Nijar babu demokrasiya kuma su ci gaba da magana da juna barantana ma har ya yarda da cewa babu demokrasiya kuma dole a kiraye taro na ƙasa ko conference national ko assis national inda za a mai da Nijar bisan turban demokrasiya. Shugaban jam'iyyar ORDN tarmamuwa ta kawancen 'yan adawa na FRDDR Mamman Sani Adamu na cewa wanda bai yarda da eh, ra'ayin jama'a ba wanda bai yarda da sabanin ra'ayi ba wanda bai yarda da adawa ita tsarin milki ya ta damar ta yi adawa to wanda bai mutunta demokradiyya ba zaben mine ne yake so rashin halartar 'yan adawa a wannan haduwa ta majalisar cndp ya matukar so ran masu rinjaye da ke cewa za su ci gaba da bin 'yan hamayya da laluba watakila akwai sabani su lalle mun yi bayan cikin haka za mu ci gaba kamar yadda premier minister ya yi da kiransu don su shiga wannan aikin da muke yi na kafa seni. Majalisar CNDP da aka kafa da gudunmuwar hukumar UNDP shekaru sama da goma da suka gabata ta matukar taimaka a can baya wajen warware rigingimun siyasar da aka fuskanta a jamhuriyar Nijar. To amma a wannan karan alamomi na nunin kai ya gamu da kota. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. aka yake to bari mu rufe taskar rahotannin namu a najeriya inda bisa ga dukkan alamu yajin aikin da wata kungiya da ake kira united congress ta kira bai nasara ba kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu baban gida jibril ya haɗa mana bisa ga duka alamu dai ma'aikata na kwadugo a najeriya musamman a nan birnin lagos sun yi watsi da kirar da wata kungiya mai suna united labour congress ta yi masu na shiga wani yajin aiki domin neman wasu bukatu daga gwamnatin tarayyar najeriya alamu ya nuna cewa ma'aikata da dama sun fito domin zuwa guraren ayyukansu musamman ma dai a bankuna da gidajen mai da kuma filayen jiragen sama wasu daga cikin bankunan da na ziyarta bankin skybank da kuma bankin gt ma'aikata ana gudanar da harkokinsu a yanda kwastomi ke shiga da fice wasu da nazanta da su ya sun bayyana min cewa dai ba su ma san ana wannan batu na yajin aikin ba a yanda kuma ma'aikatan bankin suka ce ba su da izinin magana da ni. To ya suna malam? A suna na Ismail Yakini. A nan da gaskiya ba alamun yajin aiki a nan wurin tun daga bankuna da kuma gidajen mai komi arka na tafiya saboda aka yajin aikin ba ta yi wani tasiri a nan wurin mu ba. Tun da farko dai a martanin da kungiyar ta UL nlc ta bayar game da kiraye-kirayen da ministan kwadugo da kuma sauran kungiyoyi ke mata na cewa ba halattaccen kungiya ba ce shugaban kungiyar ulc mr joe ajero ya ce kungiyar su ba ta bukatan amincewar ministan kwadugo domin samun halarci a ƙasa ya ce ya kamata 'yan najeriya su sani cewa ko ita kanta kungiyar tuc sai da ta gudanar da ayyukanta hannun shekaru ashirin da bakwai kafin ta samu takardar rajista kuma hakan bai hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta na kungiya ba da kowa yan najeriya ke ganin wannan yajin aiki da kungiyar united labour congress ta kira wanda kuma bisa ga dukkan alamu bai samu karbuwa ba ga dai abinda wasu su ke cewa ka zo da mutane mutane suna suna aiki suna koyi bankuna sun bude gidajen mai yanar titi ma nan gashi nan tana aiki kuma ka wannan magana ta ke ina ne kawai don son zuciya shi ma bangaren sa Alhaji Bello Datti da ke cikin daya daga cikin bankunan ya shaida min ta wayar tarhota hada hadar na banki a yau a gaskiya dan yanzu haka ina cikin banki ina gaban kashiya na ba da cek amincin sa kuma yanzu ina cikin kuma ba wani alama tunda cikin yawancin bankuna nan suna hada hadar rahotanni da ke fitowa daga filayen jiragen saman najeriya daban-daban ya nuna cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da harkoki na yau da kullum inda mahajjata ma ke ci gaba da sauka daga kasar saudiya ta filayen jiragen saman da ake da su shi da wannan kira na yajin aiki da kungiyar ta united labour congress ta kira ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar likitoci ta najeriya ta janye yajin aikin da ta yi a kwanakin baya inda kuma ake ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta su inda gwamnati ke neman kungiyar ta jan yajin aikin da take yi yajin aiki dai za iya cewa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya a najeriya kama daga ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma na kananan hukumomi abinda kuma ma'aikatan ke dangantawa da gazawar gwamnati wajen biyan bukatun ma'aikata da kuma 'yan kasa babangeji firin murya amurka daga lagos To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe goma sha da minti goma sha takwas na safe. Idan mun kai la'akari da yawan al'ummar da muke da su a duniya waɗanda suke magana da yaren Hausa za ka ga cewa yawan mu ya kai sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa na zamani muna da su. To daga cikin abubuwan da yanzu zamani ake tunkawa da shi akwai wannan fasaha ɗin ta kwamfuta To abin da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a shirinmu na yamma yaya kuke gani tasirin sabuwar manhajar Hausan da aka kirkiro a zai taimaka ya ne tasirin shi yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A makon da ya gabata, mun yi ma masu sauraro alkawalin kawo muku ci gaban tattaunawarmu da Kwamar Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar kaduna kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar kaduna kaduna state agency for mass literacy a turance inda a yau za mu ɗaura a kan ire-iren ayyuka da hukumar tasa ke gudanarwa a ɗaukacin jihar kaduna wakilin sashen hausa na murya amurka lawal isa ikara ya ci gaba da yi mishi tambaya kamar haka. Sakan dire uku gare masa kwato, kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin. Garaba zai gwada ba, da kwanta kana shugaban kungiya na wani lokaci sannan kuma ka daɗe a ɓangaren nan na ilimi akwai wani daɗe da aka dinga yi cewa a baya an dinga ɗaukan malamai a siyasance ana sa su koyar a makaranta alhalin ba su samu karatun da ya isa a ce an koyar ba gaske ne wannan magana da ake yi wallahi wannan magana haka take inda siyasa ba ta wa bangaren ilimi adalci ba kenan domin lokacin siyasa ne za ga cewa siyasan da aka yi na baya watakila a wasu jihohi har yanzu za ka ga an zo kansila ko kuma wani wanda yake cikin gwamnati ya zo ce yana da gurbi na mutane talatin ko sittin a bangaren ilimi domin za a ba su appointment a teaching line idan ya tashi yadda ka san zai je tsakin kasuwa ne ɗaya. duk wani malam wane kawo mataka ko kawo ɗanka Wai Allah ma ya je makarantar bai ci ba wai Allah ya je amma shi shi. bai san abin da ya je karo ba to amma saboda siyasa sai a ɗibo su sai a ba basu zaka ga mutanen al'umman gari su kuma da su ce ko dan koyar wannan a bamu so ta nan aka ƙara lalata abin yadda siyasa ta shigo kenan shi sai aka ringa samun malamai wanda ke wayansu ma ba su da takardun da ya kamata shan dauke su a matsayin su na malamai wayansu ma za ka gansu ba la cikakken lafiya gare su ba amma sunan su malamai wayansu kuma za ka gansu yaran da suke koyarwa wayansu sun fi malaman ma hankali so duk a ta irin wannan ɗiban da aka aka ringa yi na malaman da ba su cancanta ba ana aka samu wa'annan to amma matsalan shi ne shugowan shi ne wahala idan ka riga ka shigo fitan ita kuma tana da ka'idoji so ga dole a tsaya a duba wannan a samu gyaran da ya kamata a yi. Wato maganar cire su wa'annan irin malamai ko da da ake ana ganin aibinsu a tsari wani abu ne mai wahala kenan. abu ne mai wahala because wahalan ɗaya ma kaga ta iya wannan malamin baragurbin nan ya kwashe shekara kusan ashirin ana tafiya da shi haka so kaga ko wanda ya kai wannan shekarun ba zai yiwu ka ce kawai to ai na ma gano ba ka iya koyarwa yadda ya kamata je ka dole duk yanda za a yi sai ka biya shi wasu hakoki na shi duk da rikon ilimin dai because ya kwashe wannan shekarun yana ta bada baragurbin abin da yake bayarwa amma ƙa'ida ne dole sai ka bashi sannan kuma dole a hakan za ka yi ta bashi promotion ɗin har ya kawo lokacin da ka ɗago cewa wannan bai kamata a ce kuna tare da shi ba idan kuma kuma ka ce a'a kai ba za ka mishi ta wannan ba akwai kariya da yake da shi wanda yake kuma gwamnati ba za ta so a ganta tana kare wa'annan dokoki ka'idoji na ɗaukan aiki da sauransu ba so kaga tun daga wajen shiga ake bata al'amura ba ma wajen fita ba kuma abin da zai faru a ciki wacce hanya kace ganin za a bi wajen kare faruwar wani abu makamancin wannan nan gaba wajen ganin in an zo ɗauka babu siyasa an ɗauki mutane bisa ƙwarewa musamman ganin ilimin nan dai shine ainihin ƙashin bayan duk gina rayuwa na wannan zamani To, abu na farko shi ne wanda suke da nauyi wajen ɗaukan ma'aikata na koyarwa, ya zama na cewa sun tsaya sun yi aiki ne tsakaninsu da Allah. A cire batun cewa wane ɗan siyasa ne an ba shi gurbi guda kaza ya kawo. Idan kuma ya kawo, wai Allah suna da kyau ko ba su da kyau, tunda wane ne ya kawo su, za ka karɓe su ne kawai za a sa. wanda za su zo su zo su bi layi a musu interview a tantance masu kyan da marasa kyan su kuma daban suke so idan aka kawar da wannan shine za a sami ingantuwar ilimin da ake bukata kaga ko da a bangaren da nake wajen ilimin manya zaka ga cewa malaman da ake dauka wajen koyarwa a wannan azuzuwa na ilimin manya masu literacy za ga cewa a kowanne zango na karatu sai an je an tantance malaman da za a dauka su koyarwa na wannan zango ana ƙara zangon aikin sa ya ƙare za kuma sake duba ne a sake tantance a sake ɗiban wa'ansu to kaga a wannan bangare ma kenan balle bangaren da zaka ce na musamman ne na makaranta wanda yake tun daga primary har zuwa secondary eh, da sauransu wanda yake ya kamata a ce akwai wannan abu masu za su so su ji irin karin hasken da za su samu musamman a bangaren da kake na shi ilimin manyan nan yara a iya cewa kawai zaman karatun suke yi sai dai su ci abinci a tura su ya kuke fuskantar ganin manya na ɗaya ma sun zo na biyu kuma duk da uzurin da ke gaban suna fahimta abin da ake yi wato shi wannan bangare na ilimin manya wani bangare ne na ma'aikatar ilimi wanda yake tana kula da manya wanda yake ba su samu daman zuwa makaranta ba wai Allah makarantar firamare ko kuma wanda sun yi firamare amma sun kasa ci gaba su je secondary balle har su ci gaba da jami'a da sauransu idan aka ce ilimin manya ya sha bamban da sauran gudanar da harkoki na ilimi domin shi wannan za ka ga cewa su manyan dattawan su da su ɗiba wa kansu lokaci da suke ganin ya kamata a zo a ringa koyar da su. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna. Kana kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna. Muna mika godiya ta musamman ga duk sauran abokan aikinmu. da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku zama lafiya a maza da mata don zan miƙewa To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aikowa. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajuga. Ya ce VOA ku gaya wa ƙasashen duniya mahalarta taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 72 cewa su fi ba da muhimmanci akan lamuran da suka shafi tsaro. Ganin yadda ake ta ƙara samun tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa, addini da kuma uwa uba na 'yan ta'adda. Domin kuwa duk wani ci gaba baya samuwa sai da zaman lafiya. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce. ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna kira ga shugabannin kasashen Afirka da za su halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a birnin New York da su mai da hankali wajen ganin an zaba jari a nahiyarsu. Domin ta haka ne matasa za su samu ayyukan yi. Saƙo daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Malam Adam A. Adam Gashuwa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na sake sanya dokar ta ɓaci a jihar difa da ke fama da hare-haren mayakan boko haram hakan ya yi daidai amma ya kamata gwamnatin ƙasar ta sassauta dokar sako daga muhammad mai kamiya oji kwatas gombe maryam dauda da ra'ayoyin ku masu saurare ga tishin muhimman kanin labarai jama'an tsaro da masu niyyar gudanar da zanga-zanga a gobe talata a wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york sun kimtsa kansu da yi an shigar da wata ƙara a kotun kolin indiya na ƙalubalantar matakin gwamnatin ƙasar na koran 'yan ƙabilar rohingya daga ƙasar da suka arce daga myanmar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa cewar amurka na nazarin rufe ofishin jakadancinta a cuba biyo bayan kamuwa da rashin lafiya da jami'an diplomasiyarta a ƙasar suka yi da aka kasa gane kansu To saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa da kuma ƙari a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kuna kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyin naku a kai kullum a shafinmu na intanet da kuma Facebook. ma da har ma da Twitter. To kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga tsohon ma'aikacin sashen Hausa Aliyu Danladi a Yangwa domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Sa'adatu Abdufari da aka kuma ake kuma kira Hajiya Darai wadda ta rasu a birnin Makka. Allah ji kanta ya kuma kyautata namu karshen Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da juli Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma a dakaci shirin yau da gobe.